Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa sannu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka. Insha Allah a bidiyon mu ne yau zamu yi bayanin yadda zaka cike a bashin da gwamnati take bayarwa kenan loan credit din da za ta ba wa mutane loan yan kasuwa a ƙanana da kuma manya. a to zan ajiye mana link na wannan website nasu a description na wannan bidiyo da kuma comment na farko yadda direct da ka danna shi zai kawo ka izuwa cikin wannan fuska nasu na website din da zaka yi register kenan a bayan ka shigo da zai baka fuska kamar haka zaka danna nan inda aka rubuta register na? to bayan ka danna akai gashi nan ya gama loading zai baka fuska kamar haka to bayan ya baka fuska kamar haka gashi nan daga farko za ku ga step ne guda ɗaya biyu uku huɗu guda biyar a to gashi nan na farko shine zaka cike personal information naka a personal information naka shine ka kenan wanda daga farko zaka saka sunanka sunan babanka da kuma sunan kakanka first name middle name da kuma last name kenan abubuwan da zaka ciki a farko kenan sannan daga nan gurin kuma yanda aka rubuta what is your email email da kake amfani da shi zaka zo ka saka shi a nan gurin uh, daga ƙasa kuma ga yanda aka rubuta phone number sai ka rubuta phone number ka number wayan da kake amfani da ita uh, sai daga ƙasa ga yanda aka rubuta what is your gender kenan zaka rubuta mai ne ke ko kuma namiji ne kai zaka saka male or female sai ka zaba. Uh, sannan in ka yi ƙasa za ka rubuta date of birth naka shekarun haihuwarka uh, to bayan ka yi ƙasa kuma gashi na aka rubuta what state you are from uh, garinka kenan za ka zaɓi garinka in ka danna akai gashi nan za ku ga zai ba da garuruwa duka garuruwan da suke Najeriya gaba ɗaya sai ka zaɓi garin da kake uh, sai kuma na ƙasa za ka rubuta in what state do you live eh, za ta iya kasancewa can kaga state naka of origin inda aka haife ka amma za ta iya kasancewa wasu za ku ga an haife su a gari kaza amma suna rayuwa a gari kaza saboda wani dalili ko kuma na kasuwanci to sai ka zo ƙasa nan ma sai ka zaɓi garin da kake zaune kenan a bayan ka zaɓa shi kenan ka gama cike personal information naka tare da ka gama cike personal information naka zaka iya zuwa nan ƙasa sai ka danna proceed ɗin nan zai kai ka gaba a ko kuma ka zo ka danna akan 2 number 2 a bayan ka danna akan number 2 gashi nan kuma credit needs kenan a bangaren da zaka cike kamar information na credit din da kake bukata to gashi nan daga farko za a tambaye da aka ita ce what is your most important need for credit today a misali ana buƙatar ne ka saka important misali abin da zaka yi da wannan kuɗin da zaka ka karɓa bashi da su misali gashi nan za ku gani abubuwa da yawa nan gashi nan irin su buying a house renting a house gashi nan irin su school fees traveling vacation gashi nan dai sai ka zaɓa wanda ka ga ya daidai da wannan ɗinka kenan to sai ka saka bayan ka saka da ƙasa gashi nan an rubuta how much money can you borrow today and pay back comfortable over six months naira nawa zaka iya karɓan bashi wanda zaka iya biya kafin wata shida a cikin wata shida kenan to sai ka zaɓa misali zaka iya cewa dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu dubu ɗari uku zuwa dai limit ɗin da kake ganin cewa zaka iya biya saboda dama an faɗa muku cewa wannan kuɗin ba shi ne ko ba haka ba bismillah to bayan ka gama cikin nan gashi nan nan an rubuta have you ever borrowed money from bank microfinance bank da dai sauransu a shin ka taɓa karɓar bashi daga wani banki ko kuma dai daga irin wannan dai bashi dai wanda ya alakanci banki idan ka taɓa karɓa daga nan gurin ga inda aka rubuta yes zaka danna yes idan kuma baka taɓa ba ga inda aka rubuta no sai ka danna no to bayan ka gama daga nan gurin ga shi nan da ƙasan nan za inda aka rubuta what is your name za ka zo ka saka nin number naka kenan wanda kake amfani da shi kowa ya san nin number sai ka yi putin nashi a nan gurin sai ka danna proceed again ka ci gaba kenan bayan ka ci gaba sai ka tafi step 3 primary employment kenan to bayan ka shigo shi an tambaye ka what do you do for a to uh, kamar misali aikinka ko kuma sana'ar da kake yi gashi nan in student ne kai federal civil service gashi nan dai sai ka zaɓa fama ne kai in kana aiki ne a kamfani sai kai choosing wannan abin da kake yi kenan uh, sai na biyu how many years you have had to your current employment to za ka danna a kai sai ka rubuta kenan sai ka rubuta to bayan ka gama a nan gurin sai how much do you earn per month from your main employment minimum kenan abinda kake iya samu kenan abinda kake iya samu to sai ka zo nan gurin sai ka rubuta inter amount za ka iya rubuta misali kana iya samun misali dai abinda da kake iya samu famon da dai haka za ka zo nan gurin sai ka yi putin nashi bayan ka rubuta sai ka zo in what bank do you receive this income a wani banki ne kake receiving wannan misali albashin ka ko kuma wannan da kake kasuwanci da shi to sai ka danna a kai sai ka zo ka zaɓi bankin da kake bukata kenan sai ka saka bankin da kake amfani da shi to bayan ka saka da ƙasan nan gashi za a tambaye ka gashi na sun tambaye ka what is your bank account account number ka kenan sai ka zo ka saka ta nan gurin sai ka danna proceed sai ka tafi secondary employment to idan kana da secondary employment kamar misali uh, kana da sana'a ce guda biyu to sai ka zaɓi yes kana da secondary employment to sai gashi nan sai ka cike kamar yadda ka cike primary sai ka cike shi ma menene abin da kake yi nawa kake samu da dai sauran sai ka ciki to idan kuma baka da shi daga nan gurin ga da aka rubuta nan sai ka danna akan no za ku ga gashi nan to daga ƙasan nan inda aka rubuta yes i agree sai ka danna yes i agree din sai ka danna proceed kawai sai kai gaba sai kai gaba to a step 5 idan ka danna shi idan ka baka taɓa visit na website din ba za su ɗauki ka ne za su ɗauki ka tukunna sai ka ƙara su submitting amma da ke mu browser mu babu ala ba ba mu bata dama camera ba ko da mun shiga ba zai nuno mana wannan kyamaran ba da ƙasan nan gashi nan za ku ga an sa an sa with your camera to ba permission kenan na wannan kyamara a cikin wannan browser to daga zaran ka ɗauki wannan hoton fiskan naka kana danna pro kana danna proceed nan kenan ka riga ka gama ciki wannan tallafi sai kuma ka jira lokacin da za a fara badawa idan Allah ya sa wannan naka yayi to sai successful insha Allah za a tura ma kuɗinka wanda ta ce hanyar da zaka bi ka cike wannan loan na gwamnati Kada ku manta idan kun ji daɗin wannan bidiyon ka je ƙasa ka danna subscribe sannan ka yi like na wannan bidiyo ka danna alamar ƙararrawa ta daga na ɗora sabbin videos na za su zo gare ka kai tsaye. Na gode.